نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض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 فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وأجارنا من النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya marasa iyaka da garke sun tabbata da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya halitta mu mutane ya yi mana hikima da baiwa da kyauta wanda babu ni'ima da baiwa da kyauta irin ta shine kyauta na musulunci muna kawai gode masjidi ba mu ikon halartar wannan masallaci masjidi bilal kun roba da ke nan da kirki a unguwar jirage don karanta ayoyin alkur'ani da fassara ma'anonin da gwargwadon fahimta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai ya kuma ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya sa mu yi don Allah yau bakwai ko da watan Ramadan hijiran shayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya nemi da bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar in ya yi ganta wannan kuma shi ne darasinmu na shida a wannan tura mai albarka tura fito a jiya mun jiya ya ƙarshen al'amarin mutanen annabi nuhu ya kasance su suka yi imani da allah madawacin sarki suka kusurce wa ni'imar da Allah ya mutu kuma muka fahimci cewa dangantaka baya gadar wa mutum zama mutum in ya yi aiki sannan mun fahimci cewa annabawa suna iya yin ijtihadi kuma su yi kuskure kuma Allah ya gyara mu saboda annabi nu ya tambayi Allah kan halakar da ɗan yi da yayi ko Allah madaukakin sarki ya yi masa gargaɗi kuma ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mun fahimci cewa duk wanda yake neman tsira da taimako na gaske to babu wurin da za ka je ka samu sai wurin Allah saboda ya gaya masa la'asim al-yawma min amri Allah illa ma rahim bi ma'ana wayo ko dabara ko wani basira ko hikima baya sa ka samu kuma baya sa ka ko a duniyar mu ta yau ka yadda za ka ga wani ga basira ga karfi ga iya yi kuɗi amma talaka ne har yau tun da aka haife ka ke yi kuɗi wata kila har yau na gidan haya kuma bai huta ba wani kuma bai ma san wahalar yi kudi ba amma ya taso haka Allah ya kaddarta rayuwarsa duk abin da ya dafa kawai sai zama kuri duk inda ya sa hannu kawai ke Allah ya sa mai albarka a ciki duka jarabawa ne kullum ana son musulmi ne imani ya ƙarin imani zuwa ga Allah madaukakin sarki ya miƙa al'amari zuwa ga Allah iyaka na abudu wa iyaka na sani Allah muke roƙo ne da ta gaba ayan karshe a kisan annabi Nuh Allah yana nuna mana cewa labarin Nuhu da muka ji gaisu ne inda bai ga damar mu sani ba ba za mu sani ba kamar yadda Allah bai ba mu labarin sauran annabawa ba kuma Allah da kanta ya faɗa ya ce minhum man faqasna alayka wa minhum man lam naqsushum alayka waɗannan da ka samu labarin su ne muka ga dacewa mu baka labarin amma akwai yawa wanda baka san su ba kuma ba ku baka labarin su ba shi yasa shi ma kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace an nuna mata, wani annabi kaga inda annabin ya sani ko Allah ya baki labari a Qur'ani zai ce annabi wani kamar yadda ya zo kan annabi Musa yace da aka nuna min dandazon jama'a da yawa ne tunanin al'umma ta ce ta ce hada Musa wa qawmu wannan Musa ne da jama'arsa amma yace wani annabi zai zo mutum ɗaya ne imani da shi har ya koma zuwa ga Allah wani mutum biyu ne suka imani da shi har ya koma zuwa ga Allah wani mutum uku wani gasanan wani kuma zai zo har ya tsari shi rayuwarsa har aka kashe shi babu wanda ya imani da shi Allah madaukakin sarki ya dace da wannan al'amari ne na ne Allah ya ce ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hada sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kai da al'ummanka ba ku san labarin nuhu ba sai yanzu da muka ba ku labari saboda larabawa ba su da wani littafi da suke karatu da shi wanda za su iya samun waɗannan labaran sun ba don zuwan annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai kuma wasu daga cikin larabawan da suka karatun a taura da injila kamar waraka bin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da jibril a kogon hira ya dawo na nasa jiki ta aika wurin waraka bin naufal ya zo manzon Allah ya bashi labarin abin da ya gani da ita aika ne annabin karshen zamani kawai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara a yau za mu bi labarin annabi hud alaihi salam annabi hud shi ma ɗaya da cikin annabawan allah da allah madaukakin sarki ya turo a wannan duniyar bayan annabi nuh alaihi salam to da ayoyin da ke gaba ko ayar da ke gaba za su gaya mana cewa su mutanen annabi hudu su ne waɗanda suka mai gurbin mutanen annabi ne ba ba'di ƙauni nuh wa zadakum fil khalqi bamsa to annabi hud annabin Allah ne da ya rayu a wannan kasan bayan shi da annabi nuh alaihi salam Allah ya ambata mana jisotinsa a surori daban-daban ya rubuta cikin suratul a'raf ya zo cikin wannan sura hu ya zo cikin suratul mu'minun ya zo cikin suratul shu'ara sannan ya zo a babin hakaito abin da ya faru da jama'ar a cikin suratul fusilat ya zo irin wannan a cikin suratul zariyat sannan Allah ya gutsara mana labarin a cikin suratul qamar da cikin suratul haqqa da kuma cikin suratul fajr sunan hud alaihi salam a matsayin annabi Allah ya ambace ta to bakwai ne a Qur'ani kuma lokacin da muke labarin abinda wannan sura ke karantarwa kuma me yasa aka sa mata suna suratul hud mun faɗi cewa a wannan suran ita ce turan da Allah madaukakin sarki ya fi ambatar sunan hudu don an ambaci sunansa sau biyar a wannan tura sannan an ambaci sunansa sau ɗaya a suratul shu'ara an ambaci sunansa sau ɗaya a suratul a'raf in ka hada zai baka an ambaci sunansa sau bakwai a cikin alkur'ani duka saurin surorin da aka ambaci kissan ba ambaci sunanta kai ke ba sai dai an ba da labarin abin da ya faru tsakaninsa da mutanensa ina fata muna fahimta Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai ne Allah ya ce a tsaron أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا نعم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم إن أنتم إلا مفترون يا قوم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على أفلا تعقلون الله مدوكتين سلكي bayan ya gama baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa labarin annabi nuh alaihi salam yace wa ila adin aqahum huda to ai kuma Allah ya aika wa adawa da dan uwansu mai suna hud shi ma irin da a wata iri ɗaya da na annabi nuh alaihi salam me yake musu yake ya qaumi ibudullah ya ku na, ya ku na. ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta kun ba shi ba annabi nuh shi ma yace ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba bi ma'ana la ilaha illallah wannan shine awan duka annabawa da za mu yi taji a wannan sura da surori daban-daban da za mu ɗaɗɗauko wanda Allah madaukakin sarki ya kira ya ambaci waɗannan annabawa da irin da'awansu saboda dukkan su musulunci su dukkan su addini ɗaya ne falon kiran ɗaya ne kar a bauta wa kowa ne Allah iyaka abudu wa iyaka nasta'in wato wannan aya ta iyaka abudu wa iyaka nasta'in wallahi aya ce wacce take mai girma kuma duk ƙur'ani a suratul fatiha kadai ta zo malamai suka ce wannan yana nuna maka cewa waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ya ambata a suratul fatiha bauta da neman agaji neman taimako ba a yi su a wurin kowa sai Allah ne kare kuma ita ce malamai ke kiranta sirrin suratul fatiha ina fata muna fahimta to shi ma hud yace malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta sai Allah madaukakin sarki in antum illa murtarun sai dai ku kawai kun kirkiro abubuwan da kuke bauta ne kuke bauta musu wanda Allah bai umarce ku da ku bauta musu ba dan duk wanda ka ganci yana bautan wani wanda ba Allah ba kirkira ya dora wa kansa saboda ya za ka jaka bautawa ka bauta wa wanda bai yi halitta ba kamar mai bautan gunki kamar yadda su suke abin nan waɗanda annabawan nan suke musu wa'azi gunki kai ka je ka tattako ko kai ta kwaɓala ka ka gina shi kuma ka gina shi a turan dan adam tura mai irin taka kuma sai ka zo ka yi masa sujjada ka ce kana roƙon ya maka kaza ya maka kaza ya maka. to kai waye ba ka basirin kera shi wanda ka keran ko kuma wani wanda ya halitte ka ke sa wallahi duk damuwa da ta shiga idan ka tuna allah ya yi mutum ya kamata ka sai alhamdulillah annabi hud alaihi salam ya ci gaba da cewa ya qaumi la as'alukum alayhi ajra shi ma annabi nuhu yace ya qawmi la as'alukum alayhi mala wannan wa'azi da nake muku da nasiha da nake muku da gargadi da nake muku ban fake ku biya da ba ba wani haraji na sa muku da nake idan na zo na yi wa'azi na gama sai kun ba ni ladan yin wa'azi na ba in ajriya illa ala alladhi fatara ai ladana na wurin wanda ya kage halitta na daga bawo kasan halitta kala ne akwai halku ijad da kuma halku tashi halitta daga babu ba wanda ya sai Allah Allah ya taba ganin wani ya halitta sama ya to bari in kwaikwaye shi ma in halatta sama ba babu wanda ya taba halitta ƙasa ya tulfada ta ya tsora mata abubuwa na hikima Allah yake wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'irin yamma ƙasa duka wannan babu wanda ya taba yi Allah ya gani a wurin sai kwaikwaya Allah shi ke halitta daga babu da ya halicce mu saboda ya yi alkawarin ya biyar da mu daɗin duniya don ke ce huwan lazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shi ya halitta mana duk abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya namu sai sanya mana hikima da ilimi da basira gwargwadon abin da Allah ya ji damar ɗiba mana na iliminsa da basirarsa sai muka iya gane mu ɗauki kaza mu haɗa da kaza zai ba mu kaza idan muka ɗauki kaza muka haɗa da kaza duka dai daga me muke ɗauka daga halittun Allah Ke sa kakalli jiragen sama kira me aka mutu kifi tv kala duk yadda wani jirgin da ka ganki ka ga sha ko ba ka bane kai a matsayinka na ɗan adam ba ka rayuwa sai da jini da ruwa a jikinka motar kama ba za ta yi tafiya ba sai da injin oil da ne da fetur idan za ka cika tankin motarka da fetur amma bakin mai ya kare ne zai faru zai nok in yi nok ya ne kenan ya gama kai ma in dukkan jinin gari na a jikin ka yake ruwan jikin ka ya kare ne za ka yi sai ka ɗauke wuta ga komai sai an kalli halittar Allah dame-dame halittun Allah suke yi sai Allah ya sa maka basira kai ma ka ce to ba zan kera kaza da kaza in gwada sa masa sinadarin irin kaza sannan sai mu gwada shi sai mu ga zai yi ko ba zai yi ba kuma duk wannan ilimin wallahi ilimin yana cikin duk wani ilimi a yau in dai mai amfani ne to daga ƙwar'ani aka samu shi ko sciences ne ko philosophy in dai iya magana ne ai ba kai Allah ba ko an kai duk da malamai suna cewa ƙwar'ani is the book of science not science duk da haka amma kuma duk wani wanda yake gajara da ilimi ya bugi kirji da ilimi in ka karanta tarihin ilimi a duniya a wannan karin da muke ciki ko arne zai koyi da kai in dai zai yi mai a ilimin adalci ya ce maka ilimi ya samo asali ne daga lokacin da aka saukarwa annabi muhammad ifara shi yasa malamai ke cewa mu al'umma da aka ce mata ikra aka waye gari kuma ita ce ta kala a karatu a yau ai abun abun kunya nahnu ummatu ikra inda addinin musulunci addinin yaki ba za a zuwa ce ma manzon Allah ikra me za a ce masa uqutul kashe kawai sai ka tsayaki kawai amma ba a baiwa annabi daman yayi yaki ba sallallahu alaihi wasallam sai da tsangwamar yi yawa sun samu wuri sun zauna sun gina masallaci wahayi na sauka ana ci gaba da da'awa amma kafaran mushirkan kwarantawa da ke san muka banki za a wayi gari ba mu da magiya mu je mu far masa shi kanci a madina su sai su zauna su tsaya tana kallon su ke ayi addini addinin mu na musulunci addini zaman lafiya ne ko su zauna a gidan da jinsu a zuwa kama yin kasu zai yi yakin badar da aka fita ba a fita yaki ba aka yi ba mutane 313 da yawa ba sun fita ma da makami ba ne wani ko karamin wuka dai da shi a jikinsa saboda dama duk wanda zai yi hijira daga maka zuwa madina duk abin da ya mallaka sai a ce masa kabari ai a maka ka samu yanzu ka tafi haka tun da wuya ta ba ka da kowan dala sai suka ga ga kudin su a kusa siyan ya fito tafiya kuma su bace su na rage asara sai ta zama mai yaƙi. kuma a iya wannan yakin ne annabi ya kashe kafarai har mutum saba'in da kaga ake kururu su cewa annabi ya yada musulunci da takobi mutum saba'in kadai aka kashe to su masu cewa addinin musulunci addini ne ta addanci su kuma mutane nawa suka kashe a duniya hitila kawai mutum miliyan nawa ya kashe george bush To tony blair ba. barack obama shi hadda wannan bejin din mutane nawa suka kake a falastin da siriya Allah ya shirya Allah madaukakin sarki shi ke halitta daga bam mu sai mu gani daga abin da ya halitta kuma Allah ya dan mana iliminsa ya mu kera abubuwan da za mu amfana da shi kun ga da yake wa azzin fil nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yake yatina min kulli hajjin aniq yake wallahu khalaqa amilin a cikin suratul nur فمنهم من يمشي على بطنه والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع في الذي يخلق الله ما يشاء yace in ajiye illa ala alladhi لا ladana na wurin wanda ya kage halitta na daga babu afala ta'qilu wai kuma ku da hankali yanzu kuma kan da kuke bauta musu su suka halice ku su suka gagi halittar ku daga babu yanzu kuna nufin waɗannan su ne suka halitti iyayenku da kakanninku ai abun akwai rashin hankali ku yi tunani mana to kamar sun tambaye shi to idan mun yi imani da ubangijin da kake cin zo mu yi imani da shi nan me zai faru da mu sai suka ce ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه نعم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين يا قوم استغفروا ربكم in kuna tunanin abubuwa da kuka daɗe kuna yi ne to ku tuba ku nemi istighfarin abin da kuka aikata ku nemi gafarar ku na abubuwa da kuka ayi kuka aikata don shi Allah yana son masu neman gafara sun matubu ilaihi, sannan ku tuba ku miƙa al'amuran zuwa ga Allah idan kuka yi wannan yuhu sama'a alaikum mai Allah madaukakin sarki zai saukan muku da ruwa daga sama saukarwa wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma ya kara muku ni'ima akan ni'ima ya ƙara muku ƙarfi akan ƙarfi wala tatawallaw mujrimina kada ku juya baya kuna masu wuce gona da iyaka kuna masu ta waɗannan abubuwa da na gaya muku kun ga annabi hudu ya gaya wa mutanen su su gafara ko annabi nuh shi ma ya gaya wa mutanen su su nemi gafaran Allah fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar ku nemi gafaran ubangijinku Allah ne yawan gafara ne idan kuka nema ne zai muku yursil samaa Alaykum bijarara Allah zai sauka muku da ruwa daga sama saukarwa shi ma nan yace yursil samaa alaikum midrara ko ba ka bane kenan neman tuba zuwa ga Allah neman gafaran Allah yana kawo arziki ko baya kawo yana kawo da nassin qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa mal lazima al-istighfar duk wanda ya lizinci istighfari tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki neman gafaran Allah جعل الله له من كل هم فرجا sai Allah ya sanya masa da duk wani bakin ciki ko damuwa sai Allah ya ba lafiya wa min kulli dhiqin kuma duk wani kunci na rayuwa da halin niyasu a rayuwa Allah sai ya kawo maka mafita wa yarzuquhu min haythu la kuma Allah zai azurta shi hanyar da taɓa idan ya lizinci ne bil tsari wani ya zo wurin ibn sirin idan ba na manta ba ya ce ina cikin damuwa kaza da kaza ya ce yake ya ce talautu wani ya zai ce talautu ya tashi a gaba ya ce yake isfari kowa ya zai ce ka tuba zuwa ga Allah ya ce ah, kai ko duk wanda ya zo da matsalolinsa ka ce je ya tuba zuwa ga Allah ce. eh baka ji ba Allah yake fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwal menene damu mutanen duniya kudi ne to Allah zai baka kudi zai baka arzikin ƴaƴa biya wa menene ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وشيما النبي هود يتكاوى متانا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين النبي هود يا أيها متانا سواء Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a suratul a'raf bayan ya mutu wannan sai mala kun san mala'u ko ta san mala'u sai a hankali Allah ka hana mu abota da mala'u suka kara baki suka ce a'a inna lanaraka fi safahatin kai daga ganin ka gudun nan kamar wani gaɓo-gaɓo ne wani wawawa ne ba ka ba ana zaman lafiya muna cikin bautan abin da iyaye da kakanni suka kawo mana kawai rana ɗaya ka kawo mana sabon addini inna da naraka fi safaha kai wauta ta ma yawa wallahi wa inna na nazunnuka ka minar kadibin kai din nan ma kawai zaton mu mafi rinjaye makaryaci ne annabi hud ya ce ya qaumi laysa bi safahatun ba wauta bace gare game a tare da ni ba wauta wannan maganan Allah ne nake gaya muku idan arziki kuke nema ku zo wurin Allah zai ba ku idan ƴaƴa kuke zo ku nema a wurin Allah zai ba ku ta hanyar neman gafararsa da komawa zuwa gare shi da tuba zuwa gare shi duk abin da kuke so Allah zai ba ku ya qaumi lan yastabi safahatun walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga wurin ubangijin tarike menene aiki na uballighukum risalati rabbi ina isar muku da sakon sakonnin ubangijina wa ana lakum nasihun amin kuma ni gare ku mai nasiha ne kuma amintaccen Allah Allah ya aminta da ni ne yasa ya turo ni kuma ku aminta da ni mu tsira gaba daya sai ce a ah, ko dai abun ba ba ku mamaki yake a wa'ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum mamaki kuke yi cewa wani ne wa'azi ya zo muku daga wurin ubangijinku kuma wa'azin nan ta zo ta gagara zuwa a wurin kowa sai ala rajulin minkum a wani bakin wani mutum daga cikin ku wanda kuke renawa talaka wanda baki da kuɗi kasan su duk damuwar su kenan a kisan annabi nuhu sun ce a rajuluna badiyar ra'ayi ko shi ya sa ba za mu zauna tare da ke ba shi ma hudu haka renin sistem iri ɗaya sunan kafaran duniya kenan sunnan kuma duk wani mai barna kenan a bayan jasa, in aka dame shi da wazi ce talauci ne da ne in ba ya baya mutum a ce da wani aikin yi sai dai duk ya sama mutane ido da zarar sun yi kuskure ke zai musu wazi ku ji kashi da wani kudi yanzu za ku ga ya daina wazi to waye iyayen shi har nan da Ke sa da su abu jihar da su abu lahar suka ce yaya za a yi ma Allah ya halayya ya turo annabi kuma ya rasa wanda zai dauka sai dauko daga gidan talakawa gidan banu hashim abu lahab ma yake cewa timu abu yatimu yatimu abi talib Nabi? yanzu marayan da abu talib ke rike da shi wai shine annabi har ya ce wai huwa a haƙƙu bin nubuwati ne aiki ya fi cancanta ma in Allah zai aiko a matsayin annabi ya aiko shi abu lab ya ce Allah a abu abu jahal ya ce Allah ya rasa wanda zai turo ga su ire-irensu ga su 'yan manya-manyan gida ga wasu 'yan manya-manyan gida a tsari da ina ne a rasa wanda za a turo sai a sai sai muhammadu dan gidan baraya ma sai Allah ce a tambaye su a hum yakusimuna rahmata rabbi ku ke raba kyautan ubangiji ku ke zaben ma wanda ya dace a bashi da wanda bai dace a bashi ba kenan irin sai kun koya wa Allah ma aikin shi sai Allah ya ce to ba haka al'amari yake ba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya mu muke raba wa kowa yadda zai rayu a duniya shi sa a wani hadisin qudsi ma'anarsa yana da kyau amma malamai sun wa hadisin kusa suke cewa Allah ya ce na baiwa bawana da na ƙaddarta mata na rayuwar duniya idan ya yarda da abin da na baki a rahto ƙalbabu ya hutar da zuciyarsa sai zauna lafiya ga shi ya fice ya fita zai dan samu abin da zai ci amma kuma mutum ya fita Allah zai ba shi amma Allah bai rubuta shi cikin wanda za su tara dukiya a duniya ba kuma ya yadda ya haƙura kuma kullum yana godewa Allah sai Allah ya hutar da zuciyarsa amma yace duk wanda bai yadda da abin da na ba shi ba zan dora masa son duniyan nan kuma har ya mutu ba zai wadatu ba a wani hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda duniya ce ya sa a gaba sallah ina ka fito duniya ba ruwanka da idan ana karatu ana zama innal hamdalillahi kana da appointment a'udhu billahi minash shaitanir rajim wata kila kai kai kuskuren ma a sallah amma ka ki tsayawa ka je ta za a gyara maka kuskuren ana miƙewa za a yi wa'azi ban da kai wayanka ba wa'azin kowa sai kiɗa sai waka hannunka bai taɓa zama ya shiga facebook ko twitter ko instagram ko tiktok ko wani abu ya commenting a wani wanda ya sanya karatun ƙur'ani ko wa'azi ba amma duk wani baɗala za ka lanke duk wacce ta fito ta nuna tsaraicin da suke ce kai wallahi za ki aure ni zan yadda kawai ni auren ku kai kin haɗu fa you look so sexy you look so beautiful ita kuma kan ke buɗa da ce thank you a kai iya inda hannunka ke motsi kenan amma neman duniya duk da kai ake yi wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da Allah ya baka duniya kuma za a sanya kalmomi gaban idonka kana jin da ka wani dan karamin asara na faruwa da kai za ka ga mutum ya ce ya rude zai ga kamar duk talaucin duniyar nan a kansa aka dora kuma haka zai rayu daga karshe a ce maka ai har a ne kama shi yana tsaye kuma muka ga ya kama kirji ya fadi shi kenan sai lahira kuma ga duniyar Allah ya baki amma wallahi ba ta ishe shi ba akwai wani cikin iyayen mun je gaishe shi da sallah haka sai ke shi ma zai mana wa'azin da kakan shi ya tun yana ƙarfi ya ce kakan shi za su tafi kasuwa daga a zariya ya rike wa kakan kaya a kai sai dafa shi haka a baya sai ke o oh, ne zamanin ku zai zo ba ku da mawadata ba ku da masu arziki sai masu kuɗi kawai ya ce kaji tsohon nan to waye mawadaci waye mai kuɗi sai mai dariya ce kaji yaron nan shashasha kawai ai mawadaci shine masu wadatar zamanin Allah ya bashi zai zauna a gida yana da yaran aiki waɗannan yaran aiki cinsu da cinsu idan matansu ta aihu shi zai sai musu rago shi zai ce da matan su kuma suna nan suna nemo masa kuɗin don shi ne mai kuɗin shi kuma yana zaune a gida yana jiran wanda zai da shi ya zo ya tambaye shi ya bashi kuma duk wanda ya san mawadatan da haka suke yace zamanin ku kuma zai zo na masu kuɗi kai talaka ka yi sammako zuwa neman taimako wurin jiki ya riga ka fita tun asuba don kudin ba zai iya ba kuma ba zai iya baka ba mun zo zamanin ko ba mu kaga mutane ne wanda Allah ya taimake su da basira da hangen nesa kai ka ɗauka wahayi akan shi kuma wanda ya bamu wannan labarin yana nan da ranci yake yana karani ya dauki makakansa kaya za su tafi kasuwa kaga mutanen annabi hud annabi hud yana tambayar su shin wannan mamaki kuke yi ba a bari an zaba daga gare ku ba Allah ya zaɓi wanda ya ga dama wani mutum daga cikinku liyunzirakun don ya muku wa'azi ya muku gargaɗi to walturu izja'alakum khulaka'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basba to ku tuna kuma ba an halakar da wasu ne aka kawo mutanen annabi nuhu sun rayu a bayan kasar nan kuma kuna da labarin abin da Allah ya mutu na ruwan kufa kuna da labarin mutanen annabi nuhu ku kuma da Allah ya maye ku gurbin mutanen ya ƙara muku ƙarfi da girman jiki da ƙarfin cin tuwo da ƙarfin aiki Kan a ana Allah ku tuna ni'imar Allah da Allah ya akan ku la'allakum tuflihu idan kuka tuna to za ku rabauta za ku zama mutanen kirki to sai suka ba shi wani amsa a nan قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباءنا آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصالحين kun ga duk irin al'amarin kira ke yanzu kai hudu a jiktalani na abudan maha wahda yanzu ka zo mana ne muje mu bautawa Allah shi kadai Allah nan da ba ma ganin shi haka kafiran maka suka ga wa manzon Allah alladhina والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق وعجبوا أن جاءهم منذر qala فقال الكافرون هذا هذا ماذا أجعل الساهر الكذاب ذكرتني كلمة أجعل الآلهة إلها واحدا يرزقك gumaka ɗari uku da sittin ɗin nan da suke ka'aba da wanda muke da su a gida kake duka mu ajiye yanzu wani Allah shi shi kadai da ba ma gani kake so mu bauta ne inna hada la shay'un wajib wannan abin naka Muhammadu akwai abin mamaki shine su ma nan mutanen Annabi Hud suke gaya wa mutanen sa ajitana lina ajitana lina'budu Allah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una yanzu mu bar abin da iyayenmu da kakanninmu suke bauta kai ma yau a karanta maka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce yanzu kana so mu bar abin da iyayenmu da kakanninmu muka zo muka same to da iyayenka da kakanninka da annabi Muhammad wa ya dade wa ya girmi wani in kana tunanin barin abin da iyayenka da kakanninka suke kai saba musu ne ba ka jin barin abin da annabi muhammad ya ce a yi ya su girman sabo ba haka ne? kuma wane ne iyayenka inda tsantsan biyayya ne ga abin da iyaye da kakanni suke kai har nan da ne a yi sai suka ce ma annabi hu fa'ina bi ma ta'ina to zo mana da abin da kake ce Allah ya mana alkawarin na narkon azabar ya zo in dai da gaske kake kuma kai ne gaskiya ne to a nan cikin suratul hud Allah madaukakin sarki ya ce mana sai su suka ba shi amsa suka ce qalu ya hudu ma jikkana qalu ya hudu ma jikkana bi bayyinatin wa ma بالرجال آلهتنا عن قولك نعم وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء الله أكبر قال إن أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم نعم ما من دابة إلا هو آخذ Allah sarki ya bamu labari yace suka ce qalu ya hudu suka ce ya kai hudu ma na bi bayyinatin kai fa baka zo mana da wani hujja wani bayyananni da zaka gamsar da mu ce da zaka gamsar da mu da abubuwan da kake fada din nan ba don haka tun da baka da wani hujja zamtacciya wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli don haka ka sani ba za mu bar abin da muke bauta na allolinsu da suke bautansa ba saboda zantukanka kadai wa ma nahnu laka bi mu'minina kuma ba za mu yi imani da kai ba kai ke da ganin ka nan ma in naqulu illa i'taraka ba'd alihatina bi kai muna ganin kawai zagin allolinmu nan da kake yi shine suka dan caje da hauka haka suka dan buge ta ka zare shi ne kuka ga a can suka ce a tafaha ko ya ce kwale ya komi laisari tafaha to nan sun ga suka ce kan kai allolinmu nan ne ba suka shafe ka kowai ya za ka ce ka zama mahaukaci kwale inni ushidun ba واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا biyu. bayan sun gaya masu cewa hauka ne wannan allolin nasu ne suka yi fushi da shi ya sa suka shafe shi da hauka ya burkice ke waɗannan maganganu allah maɗaukacin sarki ya hakaito mana ci gaban da awarsa saboda ka gane annaba wannan ba wai kaga annabi nuhu allah ya gaya mana adadin shekarun biyu ko amma bayan ga shi sauran annabawan Allah bai gaya mana adadin shekarun da suke ba amma zai baka tarihin su a nan a wata sura Allah ya baka tarihin hudun amma da wani salo ta daban saboda ka gane abin da ya faɗa musu jiya ba shi ya maimaita musu ba ba magana iri ɗaya kullum yake yi ba kamar yadda da'awan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum ba magana ɗaya yake yi ba Allah zai gaya musu fi za to in mun imani ne zai same mu za a gaya mu in mun kin imani ne zai same mu in an haɗu da waɗannan jama'a ga da'awan da za a mutu in an haɗu da waɗannan ga da'awan da za a mutu a suratul shu'ara Allah madaukakin sarki ya gaya mana yana daga cikin da'awa da annabi nuhu ya mutu yana daga cikin abubuwan da mutanen su suke aikatawa za ka kalli in ka ji ka ɗauka kamar da al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne annabi hudu yake ce musu a na bi kulli ri'in ayatan ta'malu wa tattakhiduna masani ala allakum taqulun wa idza batastum batastum jabbarin فاتقوا الله واضيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون هاي يتنا متجكا وانا الإمومين يتي أتبنون بكل ريع آية تعبدون yanzu gine-gine kawai na kan tsaunuka ku yi gini na alfarma kawai kuna holewa kuna sharholinku yau a gina gidan kwallo gobe a gina wannan stadium din gobe a ce dandan mata aka gina stadium din shi jibi a ce an kirkiro da wani sabon james hall a um, menene gasinan wani ma sun kirkiro shi ake iya abinda kuka zo duniya kenan al'abar kadai وتتخذون مصانع لعلكم تقلدون كما جنة جنة الفحري na هي لعلكم تقلدون كما ذاك دوما الدنيا باب متوى duniya babu akwai bawon Allah da muka ji wani program a wani gari na faɗi sunan garin watakila wani zai ke sani malam ya gina ƙatoton gida yanzu gidan a ɓangare ɗaya ake zama ɓangare ɗayan wallahi ne aljanu kawai kuma gidan rushewa ke da kanki don wanda aka bar su a gidan ba sa iya mintayin gidan kuma bayani kan kudin da aka gina gidan yana nan sai an yi shi gobe iyawa akwai wanda malamin mu ke ba mu labari tare suka taso ajal babansu yana da kudin bala'i kai gobara ya taba taki a wani bangare na gidan an zo ana kashe wuta a gidan an daina kashe wuta an koma wato son kudi saboda fire service da suka jallara abinsu ya balla kwano ko da ya taki ba ko sai aka ga nerori ko yana tafi a sama kudin da aka shirya a cikin silin sai bayan sa jiki ma yadda fai masu zuba ruwa da bokiti su ma suke yadda bokiti ta banza ta samu ɗaya daga cikin ƴaƴan mai gidan ya yi wa abokansa alkawari duk wanda ya kawo mai labarin mutuwan babanci zai ba shi sabuwar fito ko wani a lokacin shekara talatin baya kuma wallahi yana gidan giya aka zo aka ba shi labari babanci ya cika kuma ya cika alkawari ya ba da sabuwar fito bayan shekara ashirin da biyar malaminmu ya fito tafiya ya sauka a yanya a abuja zai karu sosai sai ya haɗu da wannan gayan ya lalace ya zama wani iri kuɗin ya ƙare ya ce malam don allah ka bani ko da ɗari biyu ne ta abinci ya ce wani kai ne yau kake roƙa na ɗari biyu kai da kake kyautan mota jiya sai malam bari kawai rayuwa ba ta yi kyau ba tun ba a je kiyama ba أتبنون بكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبانين كنت كي تاج جمكانه كنت teku na masu girman kai da tsagawa Allah ke fartakun Allah wa ku ku ji tsoron Allah ku yi annabi hudu yake gaya musu ku ji tsoron Allah da takawa ku kiyaye dokokin Allah ku bi abin da nake gaya muku ke tuna musu wani ni'imomi da Allah ya musu wanda ƙarfinsu da dabarun duk kuɗinka duk iya duk wani kyauta da Allah zai baka na lafiya da kuɗi ka isa ka ce wa ƙasa kawai ka zuba mata ruwa ka ce ta fito maka da tsaron da ka ga dama ka isa wace wannan Allah kenan kudinka da dabaranka da wayonka bai isa ka yi cuti ka ce dole sai cutin ya fito ba in Allah ya ga dama sai fito ma da cutin iya ganin idonka kuma ya maka na waɗanda suke cewa ƙwalu ya wailana inna kunna للطاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون me Allah ya mutu kadhalika al'azab ubanku mutumin kirki zai yi noma ya raba arzikin noman ya raba wa talakawa ya raba wa mabukata ya raba wanda ya ajiye wanda za su ci ya ajiye wanda zai shuki shekara mai zuwa a cikin kyautar da ke yana fata masarai. ya mutu suka ce za mu aiki gobe za a je jirgi wani keke mu ji tambako mu je mu jirbe mu kwaki mu koyi ba wacce za mu bashi kafin gari ya waye yi sammako sai Allah ya turo wuta ta cinye gona da suka zo suka ce kai ko mun bata ne kai nan ba gonan mu bane inna la zalimun bata nan fa ba ita ina bal nahnu mahrumun ai tun da muka ce ba za mu ba kowa ba to mu ma Allah ya hana mu dama a cikin su akwai mutumin kirki ya mutu ya mutu a jike mu ci gaba daga inda ba bai tsaya suka kiji yanzu duka an rasa ko ba a rasa ba an rasa sai ke amaddakum wata kullabi bi bima ta'lamu ku ji tsoron Allah wanda ya ni'imta ku da abubuwa da kuka sani kuke gani a madda kun bi amwali ya muku ni'ima na kudi a madda kun bi amwalin wa bani ya muku ni'ima ya wadata ku da 'ya'ya da kudi wa jannatin wa uyun kuma ya azurta ku da gonaki ma'abota idanuwar ruwa za ku yi noman rani ku yi noman damina duka wannan ni'imin waye muku ce yanzu ku kun isa ba ruwan nan ku yi noma wannan ba ni'imar Allah ba ce inni akhafu alaikum azaba na aure, lallai ni ina ji muku azaban Allah ta zo muku a wani rana wacce take mai girma qalu sawa'un alaina aw a'udta am lam takun min al-wa'idin mu kai ka gani hudu wa'azin kan nan da shi da babu a wurinmu duka ɗaya ne in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka yi shi mu da imani da kai ba za mu yi ba daga nan annabi nuhu sai ce inni ushhidu Allah to ku ce ni ina da wa Allah kuma ku shaida washhadu anni bari'un mimma shi. ni na barranta da abin da kuke bautawa min duni duk abinda kuke bauta wa Allah kuma bayan Allah nan ko kuma bayan Allah nan wannan gumakan naku ba ni ba ku har abada fakiduni jami'an thumma la tunziru ku je duk abinda za ku yi da ku da allolin naku duk ma makircin da za ku je ku shirya duk wani kutungwila da za ku je ku yi ku je ku yi ba abin da zai same ni sai abin da Allah ya hukunta zai same ni sai ta ce musu inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbu. ni na dogara ga Allah madaukakin sarki ubangiji na kuma ubangiji ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha babu wani halitta a duniya gaba daya fate ya kantsar da kansa zuwa ga Allah madaukakin sarki shi ta ko ka bauta wa Allah ko kar ka bauta wa Allah Allah madaukakin sarki yana da bayin da suke bautanta kuma shi ghaniyun ankum Allah muke roƙo ne dace da mu za mu tsaya a nan amma gobe in Allah ya za mu maimaita wasu ayoyi a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muke na kuskure Allah ya ce mana هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فانتني بقوة في تنبأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكنت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وذنوبنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تؤمنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تخزنا يوم القيامة ربنا لا تخزنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أعف رقابنا من النار اللهم أعف رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب الدعوات يا حي يا قيوم يا أحد الصبر الفصل الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لنا ذنوبنا وتقبل عنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع صالح اعمالنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا ذا الاسماء الحسنى انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك